Dan adam da kuɗi. Tsakanin dan adam da kuɗi. Ka tsakanin dan adam mu gani. Tsakanin dan adam Bari mu duba tsakanin dan adam. Jama'a barkanmu da yau da kuma sake saduwa da ku a cikin wani sabon shiri na kasuwa a kai miki dole daga nan sashen Hausa na Radio France International ya raki. Bari yin ne ka tsakanin dan adam in gano. Tsakanin dan adam da kuɗi. An kalli tsakanin dan adam Shirin na yau dai zai kai mu ne a kasuwar kayan lambu ko kuma ɗanyen kaya musamman ma tumatir tattasai, attarugu da kuma albasa. Inda a yau farashin waɗannan kayayyaki ya faɗi ƙasa warwas a arewacin Najeriya inda ake da ɗimbin manoman su. Sai a biyo mu domin shin cikakken shirin tare da ni Abdulkarim Ibrahim Shikal. Saboda ba To madalla, jihohin arewacin Najeriya sun shahara matuƙa wajen gudanar da aikin noma wanda jama'a da dama suka dogara da shi a matsayin hanyar samun kuɗaɗen shiga ma'ana dai shi ne ƙashin bayan tattalin arzikin su a jihar kebbi da ke arewa maso yammacin najeriya akwai ɗimbin jama'a da suka dogara da noman tumatir tattasai albasa da dai sauransu domin samun kuɗaɗen tafiyar da rayuwarsu ta yau da kullum to sai dai babbar matsalar da suke fuskanta a yau ita ce faɗuwar farashin waɗannan kayayyaki a kasuwa manoman dai na fatan ganin cewa gwamnati ta shigo a cikin wannan batu musamman a daidai wannan lokaci da kasuwar man fetur wanda shine kashin bayan tattalin arzikin Najeriya kasuwar ta lalace. Wakilinmu El Yakubu Usman Dabai a Sokoto ya yi mana dubi a game da wannan matsala a jihar Kebbi ga kuma ƙarin sa. A inda Najeriya ke fuskantar kuma bayan tattalin arziki wannan ne fa ya tilasta mahukunta rungumar harkokin noma a zaman wata hanya tilo ta farko da tattalin arzikin wannan ƙasar. sai dai manoman kayan lambu na fuskantar koma baya mai muni na farashin amfanin gonakin nasu bari mu dauki misali da jihar kebbi inda kwandon tumatur da ake saidawa a watannin baya kusa naira dubu goma yanzu kuwa a naira ɗari hudu ne ake saida shi kuma farashin ya shafi irin su albasa tattasai a attarugu da kuma sauran kayan lambu yanayin da ke ci gaba da sosa rayukan manoma kabiru shamaki wani manomi ne daga garin gwandu ya tofa albarkacin sa akan wannan matsalar gaskiya mukan wannan al'amarin koma baya ne kuma cikas ne gare mu a takaice zan ce mukan gaskiya alloba ce saboda idan ka ga irin wahalalu da muke yi kamin mu ga tsira da ninar irin waɗannan kayayyaki da muke samarwa to za ka ga wahalar da a ciki ya fi abin da muke samu abu ne kayan ruwa wanda idan ka fito da shi daga lambunka dole sai ka sayar da shi in ka koma da shi zai lalace ne to kuma abubuwan ga sun zo sun yi yawa babu da wasu hanyoyi da za mu iya aji wannan abin idan ka kawo abin ka kasuwa baka sayar ba ko kuma ba a saye shi yadda kake so ba kan ka'ida kana iya zuwa ka aje shi baya a zuwa gare ka don hakan ga kuma kasuwar ta riga ta cika muka abin da za mu ce wannan al'amari bai muna ba an yi kira mun fito kuma muna kokari mu ga cewa mun samu hanyoyi na dogaro kai ta ɗaukar wannan sana'a gadan-gadan amma muna samun matsaloli gaskiya wurin ajiye waɗannan kayayyaki. A cewar Garba Audu wani marubuci akan harkokin da suka shafi noma ya ce su ya kawo dalilan da suka kawo rushewar farashin amfanin gona na kayan lambu. Matsalar da aka samu wanda yana ɗaya daga cikin abubuwan da suka kawo cikas shine kaga babu abin da bature ke cewa ready made market kamar kasuwa wadda nan da nan da ka kawo a saye sai dai irin waga kasuwa ta muta kauyuka da sauransu inda akan sai a kai gidaje ko kuma a saye a kai wasu garuruwa ta gwamnati bata shigo ba ta tanadi gurin ajiyewa sannan babu kamfanuka waɗanda za su yi sarrafa waɗannan kayayyakin shi kuwa masani mai yin sharhi akan tattalin arzikin najeriya malam mamman danzuru ya ce rashin kyakkyawan tsari ne daga bangaren mahukunta ya jefa manoman a cikin wannan halin ba a ɗaukaka daraja wa ina abu ba saboda haka manomi zai tashi sai ga shekara yana noma abu ta ya sa dubu talatin misali a ƙarshe in ya zo yana ƙoƙarin ya noma abin nan ya samu riba in bai hankali ba kila bai sai da abin da ya kai abin da zai sai su bai wuce naira eh, dubu ashirin da biyar kaga an samu hasara amma inda a ce akwai ainihin wuri inda za a sayi wani misali kamar yadda yanzu gwamnatin jihar kebbi ke sayan shinkafa tana ajewa ai an taimaka manoma to su ma fasu yin tumatur da tarugu da tattasai da musamman ma dai albasa me zai hana a samu wurare inda za a dinga sarrafa wa'annan abubuwa domin ɗaukaka darajar wa'annan wurare sai gwamnati ta shigo ba ma gwamnati ɗaya ba akwai masu kuɗaɗe kaga sanata adamu alairu tsohon gwamnan jihar kebbi ya sa an ɗaukaka darajar noman shinkafa a jihar kebbi saboda ya zo ya yi kamfani inda ake sarrafa shinkafa yau in ka kai sai a sayi inda za a samu wani wanda ke da hali irin shi Adamu Alayyarufin ya ce to bari in je in kafa wani kamfani inda za a ringa sarrafa tarugu da tumatur da albasa manomin da aka saga wallahi babu ruwan shi da harakar cewa bari in je bi da aikin gwamnati wannan rashin tsarin nema a cewar manomi Kabiru Shamiki ya shafi halin rayuwarsu da kuma na iyalan nasu idan ka duba za ka ga mafi yawancin mu magidanta ne daga mai ɗa hudu biyar shidda ina baka tabbacin cewa akwai mai ɗa goma kuma wannan sana'a ita ce dogara gare ta a duk lokacin da wannan abin aka samu koma baya za ka iske magidanci yana wahala kwaran gaske ba dare ba rana muna lambu ka duba wa manomin lambu tun tun da safe yake tashi ya tafi lambun shi ya buɗe hanyoyin ruwa ya saki ruwa sannan janareta ɗin ga da yake amfani da shi a rijiya ne ba yake jawo ruwan ga sai ya sai mai ya yi wasu abubuwa sannan ga matsalar gida ta yara an ce ilimi kyauta ne amma ina gaya maka abinda muke kashewa game da al'amuran karatun yara ba kaɗan ba ne yanzu kana da yara kamar biyar waɗanda za su ƙare secondary school akwai jaraba da suke ɗauka ne kowa f da sauransu mun san gwamnati na taimaka amma kamin gwamnati su taimaka maka sai ka biya daga baya a zo a biya ka to in ma sana'a ba ta yi ba ina ka ga wurin biya sai a ce an turo yaron ka ko kuma an kima rijistar ya ɗauki jaraba saboda ɗaya baka kawo ɗan kuɗi ba. Yanzu komai za ka yi sai kana da kuɗi. Allah ka ba mu kuɗi. Mutum ya miƙa ƙafafu in yana da kuɗi. Ya zauna ya yi hutu saboda kuɗi. Duk da sanantar wannan matsalar dai mai sharhi garba audu ya ba da a kan yadda za a karfafa wa manoma gwiwoyinsu. Babu yadda za a yi a ce gwamnati ta cire hannunta ga harkar noma musamman irin waɗannan ƙananan abubuwa. ba dole sai ta shigo ga dangadan ta sa ma'aikatanta ba amma su waɗannan ƙananan manoman ana iya ba su tallafi tallafi ta hanyar taki tallafi ta hanyar ingantattu iraruwa waanda cikin ƙanƙanin lokaci za su iya yi su girbe kuma su abin nan sannan tallafi ta ba 'yan kasuwa abin da ake ce ma consensus kamar dama kila shekara ɗaya shekara za ce in ka kafa kamfani na kaza za mu ɗauke maka harajin shekara biyu kaga mutum zai kafa in ya kafa an ɗauke mu wannan harajin wannan harajin da aka ɗauke mashi zai sa ya maido da kuɗin shi da ya kafa daga nan kuma sai a ɗora daga nan kaga an samu ci gaba idan aka bi ta barawo a cewar magidanci sanin sifana ya kamata fa a bi ta mabi sawu an noma su bana da yawa kuma sai Allah ya kaddari aka samu albarkan su gaskiya sun yi yadda ba a yi zato ba to kuma duk yanda ake ake son ai guri ba zai yi ba tumatir dai in ka ɗauko tumatiri ka je ka taɓo shi yau ka ajiye shi yau gobe ka sayar to idan ya kara kwana biyu to abin da rage gare ka in ba shanyawa za ka iya bushe ba to sai ka kai bola ton kama haka to balai albasa ita in ka aje buhu ɗari ɗaya daga ciki ya lalace kwa ɗaya ta lalace duk wa'in buwan za su lalace to dole na wannan abun yan kasuwa su sayar da shi cikin rahusa ai ba cikin sauran su ne suke sayar da wannan abin ba abu ne wanda Allah ya kawo kuma babu yanda za su yi to me fatar ka gani da cewa kasuwa dai za su ci gaba da yin kasuwa har zuwa nan gaba to ni abin da fata ne ga magidanta yanzu wanda Allah ya hore ma to yana iya sai abin da yake saye ya shanya dan an shanya aka aje aka shanya ya bushe gaba za a amfani da shi dan zuwa gaba yanzu wannan arhan da ya zuwa gaba kuma tsada zai to don haka waɗanda ke yan da adaban saye to ya saye ya tanade shi na gaba dan su yan kasuwa kullum husna da wannan guri na eh, su sa jama'a su kuka duk kokarin da nayi domin jin ta bakin babban sakatare a ma'aikatar gonar jihar kebbi alhaji adamu na babba ya fuskara To madalla a gaida El Yakubu Usman Dabai wakilinmu a Sokoto wanda ya tattaki har zuwa jihar Kebbi domin haɗa mana wannan shiri. Yanzu kam a madadin El Yakubu Usman Dabai da kuma Mustapha bbc Abdulkarim Ibrahim shi karke cewa da ku a huta lafiya daga nan sashen Hausa na RFI. yanzu ba da harka sai kana da kuɗi. Saboda ba ka sawa sai kana da kuɗi. Kuma ba ka hanawa sai kana da kuɗi. Zamani ya zo sai kana da kuɗi. Ba ka komi sai kana da kudi